gwamnan jihar adamawan Sanito muhammadu bindo umaru jibrila ya yi waɗannan kalamai ne yayin da yake tarbar wata tawagar shugabannin al'umman jimaita da suka kai masa cefa inda gwamna bindo ya ma bayyana dalilan alakarsa da tsohon mataimakin shugaban najeriya a teku abubakar gwamnan wanda ya musanta zargin cewa yana da ubangida a yanzu ya ko fasa koyi ne game da dambawar siyasar jihar inda ya ce yanzu haka akwai wasu manyan siyasan jihar adama da suka tare a abuja amma kullum suna azzala gwamnatinsa domin ya biya musu bukatunsu. kamar a yadda shi so sama ya fada duk mutumin da ka je yana zagin mu laifi na guda biyu ne laifi abubuwan kuma guda uku na biyu ɗaya an ce kuma muke yaki na biyu kamar yadda abraman ya ce awa ba da kuɗi to ko ta suka ba da kuɗi ma a ina kuɗi yake abu kuɗi ya ta ce ka zauna abuja ka ta zai kai maka kuɗi to ba kan kai ba ba kuɗi da zai kuɗi na mutane adamawa da kuma mu yiwa mutane adamawa aiki shi ne mai rubu larfi na uku shi ne gwamna yana tare da tuwaki to gwamna ba zan zama tuwaki ba shi ya taimake mu kuma ni ba na fara da kowa ba na fara da kowa kuma ubana ne duk wanda zai kai ni adamawa ubana ne ba na fara da kowa ba na fara da kowa ya ko ubana ne tuwaki ubana ne ga iyaye na wani jiran masu alaƙi da jiran ba zai a duk jiran nan ban da ubana su tare da wallahi ban da to don haka mu mun yara ne ko hamsin rashin mutunci ba ba a koya mana ba su a nan ba su koya mana rashin mutunci ba mutunci suka koya mana to a daina hana da gwamnati mu mun zo mu yi wa mutane aiki ne. kalaman gwamnan na ma zuwa ne yayin da wasu kungiyoyi da kuma al'ummu ke mai da martani game da kalaman da sakataren gwamnatin jihar dr umar bindiri na cewa fulani yola su ne ma matsalar siyasar jihar adamawa shi dai sakataren gwamnatin jihar a wajen wani taro ya zargin cewa fulani yola suke ja matsalar rashin ci gaba a jihar ga ma dai kaɗan daga kalaman sakataren gwamnatin jihar. Yola Fulani because we look down upon everybody and we are constantly under the but we are sitting in the state capital you are the ones who send people to rule in most of these areas so you are constantly causing problems. Abin da nake faɗa shi ne babban matsalar mu ita ce Fulani musamman Fulani mu ne Yola ba sa son kowa shi yasa ba ma ci gaba duk da cewa muke zaune a fada jiha da wani gurguce mai domin da a yi Abuja kuka sun da oh, a ce ya su ne ce a shirin wani taro na a Dr. Bindin will face you and tell you in your face. Mm. Doesn't matter who you are. Maybe I'm paying the price, but I really don't care. I am in my early 50s. To sai dai kuma bisa ga dukkan alamun sa sakataren gwamnatin jihar Adama bai yi wasu daɗi ba. Suna Abdullahi, Abdulaziz na Alhaji Muhammad Hassan Oscar. Amma ni abin da nake magana a nan shine ina kira bindu dan kwana ne kuma Allah ya masa albarka abubuwan da ya a cikin watanni shida na fiye da abun waɗansu suka yi shekara biyar da suka shige. Ina kira ga wanda suke tare da gwamna su yi wa Allah da annabi su dana kahu suma a jihar nan. Ba abin da ya fi zaman lafiya. ta ma yi watakila mu duba kalamin da shi a sakatan gwamnati ya yi mana watakila a matsayinsa na sakatan gwamnati kuma dan adama watakila yana da yancin ya faɗi albarkacin bakinsa a ko da yana da yanci ya sani ai sai da waɗannan shugabannin suka kafa jam'iyya suka kawo jam'iyya suka kafa gwamnati aka ɗauko shi a zama sakataren gwamnati saboda kowa ya san ba a nan yake zaune ba yana zaune su a kansu Abuja idan ka tambayi 'yan siyasan adama ɗari ba wanda zai ce maka guda 25 sun san shi saboda haka yana zaune a madadinsa na mutumin da yake da ilimi da basira da kome bai kamata irin wannan kalamai ba ya fita a bakinsa ba wannan kalamai ne yake sa ake kawo husuma a jihar nan kullum kullum kullum ina fata za su dana irin wannan maganganu malam muhammad hosa kenan wani dan fafutuka a yola kuma yanzu an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya a yanzu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya.